Ƙasashen Najeriya da Turkiyya sun cimma yarjejeniyar aiki tare a fannin tsaro, yayin da jakadan Turkiyya a Najeriya, ambasada Hidaya Bayrahat, ya ziyarci hedikwatar sojojin Najeriya da ke nan Abuja. jakadan na Turkiyya ya ce za a ƙara kambaba alaƙa musamman a fannin tsaro tsakanin Najeriya da Turkiyya. Ganin mu ma a baya mun taɓa fuskantar ƙalubalen tsaro irin na ta'addanci a ƙasar mu. ya ce tun lokacin da na iso najeriya a matsayin jakada babban abin da na fahimta ke cewa najeriya tuwa kwarya shine ƙalubalen ta'addanci kuma tun da mu ma a baya mun fuskanci irin wannan ja'iba to tabbas yanzu a shirye muke mu taimakawa najeriya ta fita daga cikin wannan masifa tun da farko cikin nasa jawabin babban hafsan hafsoshin mayakan najeriya laftanar general faruk yahaya ya nuna ƙwarin gwiwa na samun nasarar wannan yarjejeniya village as a means of further enhancing our cordial ya ce kyakkyawan fata da irin azamar da naga babban hafsan hafsoshin sojojin Turkiyya da ma kamfanin kayan yaƙi na ƙasar Turkiyya suka nuna wurin marawa najeriya wannan abin alfahari ne ina fatan irin wannan ɗasawa za ta yi armashi da fatan za mu karfa irin wannan kawance don amfanin kasashen mu biyu. Kwararre kan al'amuran diflomasiyya, ambasada Suleiman Dahiru ya ce idan aka duba irin kwarewar Turkiya a fannin tsaro, to tabbas za ta iya taimakawa Najeriya ta fidda kitse daga wuta. Turkiya za su iya taimako a fanni da dama wajen kayan yaƙi wajen trainings na sojojinmu yadda za su kware tinkarin wa'annan 'yan ta'adda tun da taki sun yi fama da wa'annan mutane 'yan kurdawa da ake kira menene keke menene hakan da don haka ni gani na abu ma an yi dan jinkiri da tuntuni ne ma aka samo uh, taki aka samo fat Pakistan. Na zauna a Pakistan na san wahalar da suke ta fama da 'yan ta'adda waɗanda suke zuwa masallatai suna ɗana bom suna kashe mutane har ya kai lokacin ma na daina zuwa masallaci. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan alaka za ta yi musamman da yake Najeriya a halin yanzu na fama da ƙalubalen tsaro a kusan ko'ina cikin ƙasar, Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.